أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فداء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ne goma ne ga watan ainihin wato a jumada a saniya hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1442 an da idade da 24 ga watan daya shekara 2021 inda jiya muka fara gabatar da karatu wannan ita ce halka ta biyu mai taken danniya da murdiya da kuma zalunci da yawa daga cikin maza suke wa matansu wajen mu'amala da su wanda kamar yadda muka yi jiya za mu sake buɗe layuka guda uku ɗaya whatsapp ɗaya na mata kawai sannan kuma ɗaya na ainihin wato maza kamar yadda muka yi jiya ah, kamar yadda aka ji mun yi lakta ta farko yanzu za mu zo kuma wata rana za mu fitar da lokaci su ma matan idan mun tattara matsalolinsu za mu zo mu faɗa kamar yadda yake duk wanda ke bibiyar wannan makaranta ya san shi abin da ta gino a kan shi wajen yin adalci ga kowane bangare domin yanzu an samu abin da Allah yake cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamuna sashi ya fuskanci sashi kullun zargin juna ake in ka samu taron mata banda zagin maza ba abin da suke cewa maza ba su da kirki ba su da amana duk matar da take namiji uba ne sai ta mutu mareniya kazalika in ka samu taron mazan su ma haka za ka same su banda zagin matan ba abin da suke to adalci shine inda matan suka rashin gaskiya in karatu ya zo a tattauna matsalar a basu shawara haka ma inda mazan suka rashin gaskiya idan karatu ya zo kai a tattauna matsalar a basu shawara don kowa ya gudu a gudu tare a tsira tare amma zance na gaskiya aka ga wasu matan sukan yi sa'a su samu mazaje amma wato mazajen wasu matan sukan yi sa'a su samu mazaje na kirki amma su mazajen ba su sa'ar mata ba wasu kuma wato matan na kirki ne amma sai su yi rashin sa'a ba su samu mata ba shi yasa idan mace ta kirki ta fada wa wanda ba na kirki ba kuma wani lokacin aka ce shi ne aurenta na farko da ta kubuta daga kusan kowane namiji wannan kallon take masa a duniya haka in namiji ne aurensa na farko ya fada ma wacce ba ta kirki ba da ya kubuta sai dawo ya kalli mata duk yana musu wannan kudin goron so saboda haka adalci shine lokacin da ya tabbata cewa nan gurin mata sun yi ba daidai ba in karatu ya zo kan shi a tattauna a iya mun fara faɗin hukukun da ya waje ba a kiyaye na farko mun faɗi sadaki na biyu mun faɗi infaki na uku mun faɗi wajen zama sannan na hudu mun faɗi kyakkyawar mu'amala hanyar da ya dace da shari'a da sakin fuska da kuma kalma mai daɗi na biyar yana daga cikin haƙƙin da ya kamata ko ya wajaba mata su tsarewa maza su tsarewa matansu shine an yi jilisa ma'a wa anisa sami samiraha namiji ya dinga samun lokaci yana zaunawa tare da matarsa yana fira da ita yana ɗebe mata kewa ta wannan hanyar ne zai iya fahimtar wani irin hali take ciki hadisi ya tabbata na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza salla fa in kuntum mustayqiran haddathan idan annabi ya tashi ya salla da daddare idan ina farke ba bacci nake ba haka annabi zai tsaya sai mu ci gaba da fira wa illa ittaja hatta yu'zana bis salat in ga kuma bacci nake sai kishin gida har sai lokacin sallah yayi wannan mu'amalar yanzu da yawa daga cikin maza ba su da lokaci wajen zama da matansu su yi fira amma a ƙarƙashin wannan akwai wasu matsaloli da muka hanga wanda na daga cikin abin da yake taimaka ma haka kunga kaso bakwai daga cikin mata wasu ba su ma iya tambayar harkokin gida ba ya za a tafiyar da su wajen ba su al'akari yayin da za su nemi abu na rayuwa mijin yana da shi gobe da shi sannan hali ne na yadda ko na fushi da ya kamata a nema sau da haka wata kowane lokaci in za ta yi mijinta magana goma za ka samu bakwai ko takwas za ta yi masa magana akan kuɗi ne da akwai kuɗin ko babu saboda haka wani da zaran ya fahimci duk maganar mace cikin goma takwas akan kuɗi za ta yi ta to shi yasa da ta fara magana sai da ke ce yana jinki saboda haka tana fara magana zai yi mutuki fuska da aka dole gaskiya magana mata sai sun gyara wannan abu wannan matsalar akwai ta tsakanin mata gaskiya sana abu na shida an yi ta zayyana wa yake jammala laha ana buƙatar haƙƙi ne ga mace wanda mijinta ya kamata ya kiyaye mata yadda mafi yawancin za ka ga muna son abu mai kyau ga matanmu ta yadda muke buƙatar abu mai kyau gare su su ma suna buƙatar abu mai kyau gare mu bai zama dole ba a ce kawai abin zai tattarin daga taraf daya sai na manto ɗabi'an mu al'adar mu mafi yawanci duwan da ka gan shi da riga mai kyau to yana da wani abu da zai je kuma yana dawowa daga nan kawai sai ga ya cire ya rataye ya ɗauko ta jallabiya da silifa ya saka wannan shine mafi yawancin ɗabi'ar mu da haka wani za ka ga ta kayan kwalliyar ma da matarsa zai siya wallahi ya yi bai la'akari da kayan da za ta dinga sawa yanayi karanci guda biyu lokacin zafi ana buƙatar kaya mai ɗan kauri wanda za ta sa saboda sanyi lokacin sanyi ba a buƙatar kaya mai kauri duk ba ma buƙatar wannan ba ma kiya wannan wani man da za ta shafa ko hoda ko kaza ko kaza ko kaza don ita ta sa ta yi kyau wani kawai abin da ya dame shi ya zai ba ta abinci wanda ma ya tsare abincin kenan amma yaya za a yi a matsayin ta na ya mace da Allah ya ce a man yunashu fil hiliyati wa huwa fi khisami ghayr mubin wanda ya taso a cikin kwalliya a wajen husuma ba ainihin wato mutum bane da yake da tsananin husuma ba sa kiyaye wannan shi yasa karkashin wala hunna mislul ladhi alaihin bil ma'ruf ibn abbas yace inni uhibbu an atazayyana limra'ati ina so in yi kwalliya ga matata kama tuhibbu ra'ati an tatazayyala li kaman yadda nake so mata ta dinga yin kulliya gare ni لأن الله قال تعالى لأن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن muke da haƙƙi a kansu ya zaman to muna so mu gansu cikin shiga mai kyau su ma haka matansu suke so su dinga ganin mazajensu a cikin shiga mai kyau to wannan yana daga cikin haƙƙoƙi da yawa daga cikin maza suka yi tamfarin da shi ba su cika kokari wajen tsarewa matansu ba ko je sai da nema wani mutum magana anan cewa dole ya gyara wannan ya tafi gona tun safa sai dare in ya dawo kuma zai ci gaba da zama cikin kayan gonansa to kaga haka rayuwa kuma take dimin da yaman na ce ai ba yin haka kaga ba zai yi ba to wannan shine abu na shida abu na bakwai almawadda nuna wa mace soyayya da aka Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru soyayya shi yasa zamu ga Allah bai amfani da kalman alhubbu ba domin suna nan matakai ne sun kai guda goma akwai alhubbu akwai almawaddatu akwai alkullatu akwai alkaza akwai alkara amma nan shi Allah ya zaɓi kalman almawadda soyayya so wannan abin kamar yadda na ba da misali jiya na ce da yawan maza hatta wajen wato wayoyinsu aka kan iya gane wacce ce budurwarsu wacce ce matarsu sai zamanto da yawa yadda muka fi nuna so ga waɗanda suke waje ba ma'auro su ba ba mu cika damuwa wajen mu nuna so ga waɗanda suke cikin gida wa an riga an auro su wanda wannan abun matsala ne sana abu na takwas shine namiji duk lokacin da zai shiga gida ya kokari ya dinga yin sallama an yi sallama alaiha idan khalal albayt shi yasa kaga sunna shine idan baka gari kai tafiya a bugowa ka yanzu tunda zamani ne na waya cewa ga kanan zaka dawo rana kaza saboda duk wani abu da yake mara kyau a gusar da shi don kada idan kai zo ya gani shi yasa a wancan lokacin da annabi ke rayuwa da ba irin wannan harkar communication din in ya dawo ya fara landin masallaci ya shiga ciki ya yi na ta kunna. sako ya isa cewa ya dawo gari zai shigo gidan ta yadda a gyaggyara komai don kada idan sai shigo ya ga wani abu wanda yake mara kyau to kuwa waɗanda idan za su dawo gari ba sa ma sanar da matan ko ya ce mata zai dawo misali in yau lahadi ne yana so zai dawo talata sai ce mata zai dawo laraba ta yadda tana zamanin wani abu sai ta gaya duro ranar talata sau da kira kamar ko yana zarginta ko yana da wata tuhuma kaga in ya ce mata laraba zai dawo ta saki jiki laraba ne kwatsam zai ƙidurowa talata ba ta nan ba ta gida da makamantansu sai aka hana yin wannan shi ne hadisin jabir annabi yake ce masa iza da kalta ala a halika fasallim alaihi in za ka shiga wajen iyalanka ka dinga yin sallama ta hiyatun min mubaraka mubarakatan ba wannan gaisuwa ce mai albarka akwai waɗanda za ka ga saboda in tashin hankali ne idan zai shiga cikin gida sallama satin daga waje zai samu wani bokiti ko wani roba ya kwalla da shi da ya yi kwallo da shi kowa zai tarwatsi a gafara nan gafi babin wancan nan ɗan tashin hankali ya dawo ya dawo ya dawo haka ake hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa da hikani nafi ibn jubair hinan saraftu min al-maghrib nafi ibn jubair ya haɗu da ni lokacin da na juyo daga Sallar magariba sai na ce masa ma sha'anuka me kake nema ne فقال سيتي إذا مرضت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام ala nabi. wa rahmatullahi ya ce masa idan sun da duk ka zo wucewa ta kabarin annabi ka dinga wa annabi sallama ya ce fa inna shaitana ya kulu la suhbata domin da ka faɗi wannan shaitan zai ce to ba ni ba kai fa idza kalta ala ahalika idan ka je wajen iyalanka ya ce fa kul assalamu alaikum fa inna shaitana ya kulu la mabita yin addu'a shiga gida da yin sallama yakan sa shedan ya ce to nan ba gurin gwanansa ba ne fa'ida utita bi a sha'ika in an zo maka da abincinka na dare za ka fi wa bismillahi fa inna shaitanu yuwalli khasi'an da kulu li ashabihi la mabita wala asha da lokacin shi ɗan zai ainihin wato juya yana kaskantacce yakan ce wa mutanensa wannan ba wajen kwana bane kwan ba gurin da zan ci abinci bane haka nan hadisin abi umama talbahir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatun kulluhum daminun alallahi azza wa jal nau'in mutane guda uku dukkan su Allah ya amince musu akwai rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah mutumin da ifata dan yayi yaki dan daga addinin Allah fa huwa daminun alallahi an yatawakkahu wa an yatawaffahu fa yudkhilahu aljanna Allah ya amince masa zai karbe shi ya shigar da shi aljanna aw yaruddahu bima nala min ajri ganim min ajrin wa ganima ko dai ka mutu a kai Allah ya shigar da kai aljanna ko kuma ka dawo ka samu lada da ganima isa wancan mutanen Allah sai ke kan kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattabu Allah sannan wa rajulun raha ila almasjid da mutumin da yake samma kure tafi masallaci fa huwa daminun ala Allah hatta yatawaffahum Allah ya amince masa har sai ya karbe shi fa filahul janna aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ganima ko kuma ya dawo da abin da ya samu na lada da ganima wa rajulun dakala baltahu bi salamin fa huwa daminun ala Allah azza wa da mutumin da zai shiga wajen iyalansa ya sallama sana abu na tara shine an ya tare ma ahala mutum in kana da mace yana daga cikin haƙƙin da take da shi shine ka dinga girmama amalinta wanda ya kunshi babanta mamata danginta da duk wanda yake da alaka da ita sai idan an samu wata matsala ta munanawa wannan yana daga ciki sannan abu na goma wanda ya kamata a lura da shi shi ne mutum ya la'akari da shi a ƙarƙashin wancan nasara cikin abin da muka yi bincike mun gane cewa mafi yawanci ko zage-zage kaga ana yi da mace da namiji matar tana iya buɗa baki ta zagi iyayen shi to kaso goma daga cikin abin da ke haifar da haka takwas mazan su suke fara buɗe ƙofa mutum zai zagi yarinya yau gobe ya zagi iyayenta jibi ya zagi iyayenta to matakin farko na ramawa shine a kullum da in yi za ta ce ba dini ba in abin ya ci gaba wata rana in yayyayi in ta ce ba dini ba zai ce shewa sai ta ce kasan wanda ka zaka matakin gaba in ya ce ba ta ce ba da ni ba ta ce shewa sai ta fara fito masa shi kenan shikenan ne farkon wanda ya fara zama mara mutunci wajen zagin iyayenta daga ƙarshe ita kuma ta koyi rashin mutuncin a hannun shi to wannan abin yana faruwa da haka su akwai kuma iyayen banza matsala biyu ce shi yasa kullum muke ce musu idan kana da ya matsala biyu muke fama da ita akwai wanda za ka ga suna zaune ƴaƴansu a gidan aure suna mugun cutuwa amma wallahi ba sa iya bincike su ɗauki mataki akan zaluncin da ake musu a'a kar yarinya ka ta kawo son zuciya ka goyi bayanta kuma kar ya zamanto ana cutar da ita ka kawo da ta ka bi haƙƙinta ta hanyar da ya dace idan maganan ansur aka ka zaliman au mazlum tana nan wannan shine abin da ke faruwa da aka duk mutumin da ya ɗauki ya baka ya kamata ya zama to alakar da shi Alaƙa ce kai farko da ka dauki ka shi, ka dinga ji a jikinka cewa ɗanka ne sannan kuma ka dinga jin cewa fa zaman yarka lokacin da ta isa aure a gidan wani shine rufin asirinka ba ta dawo gidanka ba don akwai iyayen banza da su babu ruwansu matsalar da bata kai a kashe aure botil kamata su danne ta yi sulhu su da kansu su suke bude kofa yarinya ta kaso auren ta dawo kuma musamman wanda suka fi wannan kuskuren su ne iyayenmu mata ba sa kallon mu ƴaƴansu akibar abin da zai faru idan suna da aure yaran suka kaso auren suka dawo gida saboda haka shi yasa yanzu ko aure za ka yi ka ɗauki mataki hudu na farko kai addu'a na biyu ka duba ita kan yarinya wata tarbiyya aka yi mata na biyu na uku ka duba dattijan takar iyayen domin idan iyaye in dattijai ne matsala ta faru duk girmanta ta suna iya mayar da ta su tsuki ta su mayar da ita ya karama idan mutanen banza ne matsala ya karama su za su buɗa ta da kansu wacce ba ta kai ga aure ya lalace ba sai su lalata auren da kansu sannan na hudu sai kayi la'akari da ita kanta yarinya wacce irin tarbiyya aka yi mata wannan yana cikin abin da ya kamata maza su lura da shi ko da haka idan ka ɗauki 'ya ka ba wani kana mu'amala da shi a matsayin ɗan da ka haifa idan kuskure ya bayyana an taho ka saurari su ka fahimci ɗarka ita take da gaskiya namijin ba shi da gaskiya abin da ya kamata kai masa yayin da shi shugaba ne a kanta tunda ka gane shi yake da ita take da gaskiya ita ka bata hakuri shi kuma ka ja shi gefe ka yi masa nasiha shi da shi ya san cewa ba mutuncin sa kace ba amma ko wanda da an kawo matsala ana gama ba da bayani za su ce yanzu shi wannan haka ya miki ashe da kisa ne dama bai da mutunci to billahi allazi bari zai zo zai same ni wani kuma hakan yi rashin sa'a dama mamar ita take control din gidan so da ka sai abin da ta ce a yi shi za a yi da dole a dinga samun matsala yana da kyau mu dinga duba girman Allah yayin da muke aure da mace mu girmama ta mu girmama iyayenta mu girmama duk wanda yake da alaka da ita wanda ɗabi'ar manzon Allah ta nuna cewa na na Khadija bayan ta bar duniya yakan sa a yanka rago ya sa a tausi'in namun ya ce a kai ma wanci kawar Khadija ce a kai ma wanci kawar Khadija ce a kai ma wanci kawar Khadija ce ya ce na na khadija ta yi mana alherin da ba za mu taɓa manta da shi ma saboda faɗin na hakanat wa kanat wa kanat to wannan idan kawayen ta fada ba ta duniya yake musu wannan mu'amala ya kake tsammanin in suna duniya wajen mutunta su da kaza masu wannan kaga kawaye kenan ya kuma ga yan uwa ko dangi wanda suke da alaka da ainihin wato mace sai dai akwai waɗanda suke su kuma kullum idan ana zaune ba sa so a zauna lafiya sai ga ana zaune sai kaga sun zo suna kokarin sai sun kunna maka wutar fitina da kai da matarka ana zaune lafiya sana abu na goma shine hanyar aha mutum ya kokarin kiyaye matarsa ya kula da ita idan ta yi rashin lafiya wajen jinyarta shi yasa sai da na usman ya faku nan aka yakin badar sau da kowa ya san ya yi jinyar matarsa ruƙayya yar annabi muhammad wannan yana ainihin wato daga ciki shi yasa a lokacin da ifa kuke ji yakin badar ba cikin abin da wasu suka zagi sai na usman da shi ta aibe nan malamai suke ba da amsa cewa wa amma ta gaje buhu an badarin fa ta ta tahtahu binta rasulillahi abin da yasa bai ji yakin badar ba a karkashin sa akwai yar manzon Allah wa kanat marida ba ta da lafiya فقال له رسول الله laka لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه tare da bai je yakin badar ba annabi ya ce za a ba ka ladan wanda ije yakin badar da rabon da ake bayarwa ga wanda ije jihadin to ka gani to yanzu akwai wata fatawa da malamai suka yi kuma suna cikin littattafan mu na fiqh wanda wannan fatawa kuskure ce na farko aka ce wai kai la'akari wajen ciyar da mace yanayin gidansu wannan ka auro ta yar gidan ya ibadiyar lazina amanu ne idan ka tashi mutum da gidansu ko ku ake sha da kosai da katta kafara to sai ka fata irin wannan abincin ita kuma wannan tun da ya'ir ya halmala'u ne da sahaba ka bata doya da kai da kaji ta ci wannan maganar kowa ya faɗi ta ta sabawa maganar annabi Allah ya ji kansa ku ajiye masa kayansa ba zai taba ba yadda za a iya gina akan asasi na adalci sannan kuma yana ciki shine ka ɗauki yarka ka ba mutum lafiya lau idan matsala ya faru na rashin lafiya waye ya ɗauko yar ya dawo maka da ita kai mata magani ya warke ta warki kuma ya sake zuwa ya ɗauka haba a ƙasar maka lau ai ba ya ta ko kaya na nan na amfani na ɗauka na baka da na ɗauka na baka ka je yi amfani da kayan ka ji daɗi ka gama daga baya bayan ka gama abin ya samu matsala ka dawo min da shi a lalace in sake gyarawa kai kana jiran in gyara ne ka zo ka ɗauka aba malam ai bai dace ma da mutuntaka ta ɗan adam ba ta mu'amala ta yau da kullum ballanta na addini amma idan ciwa-ciwa aka yi an san cewa yarinya ba ta da lafiya sannan aka rufe ido aka ɗauke ta aka baka aure a haka to wannan kuma kaga ha'inci iyaye suka yi a wannan babu ne malamai suka ce idan daga baya ka zo ka ci da abin ma da ka kashe wajen aure sai an biya ka wannan ba ka saba ma Allah ba na abu na goma sha ɗaya shine ya tausiya mata lokacin da take jinya ba ta da lafiya ko taunaiwi ko lokacin ciki ko lokacin da haihuwa ya zo mata wallahi abin mamaki akwai mazajen da zaka ga ba su da imani ba su da tausayi lokacin da matansu suka samu matsalar jarabawa ta ciki har zuwa haihuwa kwata-kwata ba ta su suke ba duk wata doka da likita zai bayar da shawara ya ce a kiyaye kaza a kula da kaza za ka ba a kungi mai su da wani ba sa kula tun daga yanayin kalar abincin da za su ci ko kaza ko kaza ƙur'ani ya yi mana ishara wajen cewa idan mace tana daga ɗaukar ciki zuwa haihuwa ana samun matsaloli na ɓacin rai da damuwa akwai matsala duk shawarwarin da likitoci suke ba a lokacin za ka ga yana daidai da fatan Allah ta'ala da na Maryam ta zo haihuwa da Allah matafakin sarki ya ce mata wato yake annabi isa yake ce mata ana da hamin ta ce Allah ta hazani kada ji ala rabbuki ta hatake sariya kaga Allah ta hazani daga nan ne himmata ta bi asibiti za ta ba ta shawara ta daina kanta samu kanta damuwa da bakin ciki saboda damuwarta da zauna cikin bakin ciki lokacin da take cikin juna biyu zai iya haifar mata da matsala kaga Allah ta hazani kada ji ala rabbuki ta take shari'a sannan wa kuzi ilayki bi inna naqalati tusaqita alayki rutuban janiya wa kuli wa shrabi wa qarri aina kaga ta ci ta sha duk wani abu kuma da likitoci za su ba da shawara wajen abin da zai gina jikin mace ya kamata ta ci kaza ko bai kamata ta ci kaza ba ya kamata ta sha kaza ko duk zaka ga ya shiga cikin karkashin wakuli wa sharabi ne shi yasa annabi hadisin Jabir dan Abdullahi yake cewa man la yarhamun nas la yarhamuhu Allah duk wanda ba zai tausaya wa mutane ba Allah ba zai tausaya masa ba sannan hadisin Abdullahi dan Amr dan As manzon Allah yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah mai rahama ma yana tausaya musu sai ce irhamu man fil ardi tausiya tausaya mu wanda ke kasa da ku yarhamukum man fis sama'i wanda ke sama shi ma sai ya tausaya muku hadisin ana san maliku yake cewa inni la adkhulu fil baiti uridu italataha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kace nakan shiga inni la adkhulu fis salati nakan shigo zan ja mutane sallah uridu italataha ina so in tsawaita sallah fa asma ubuka as-sabi sai in ji kukan yaro fa ukaffifu mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi bihi annabi ya sai in fasa jin dogon sura saboda abin da na san uwa tana damuwa da shi a lokacin da ta zo sallah ɗanta yana kuka ya hana ta yin sallah ba ta cikin natsuwa ku duba yadda annabi yake tausayawa matar da ba tashi ba sallallahu alaihi wasallama a a ɗalibar shi wacce zai jiwu ta zo da ɗa masallaci tun yana kuka ya yi kamata ya ja dogo sura sai ya ƙi jan dogo sura to wannan yana daga ciki sannan abu na goma sha biyu yana daga cikin haƙƙin mace kan namiji Shi ne an yi tsira ala adaha ya afu, amma ya minha min hamin zallatin ya haƙuri a akan kurakuranta ya kauda kai a kan abin da ake samu na taɓa-taɓanta. domin hadisin abu hurera annabi ya ce layi furku mu'minun mu'minatan in ha minha khuluqan radiya ha akhar kada mu'mini ya ke mu'mina idan ta da ta ɗabi'a da baka so to za ka samu a kowace ɗabi'a da kake so abinda ake so kai kokari kai mata muwazana idan ka same ta tana da alheri bakwai kuskure uku tana da alheri takwas kuskure biyu ka bayyana wa duniya alherin ta kai haƙuri ka kau da kai akan abin da ya shafi kurakuran ta biyu ko uku dan wannan ɗabi'a ce da Allah ya halicci dan adam a kansa ba za ka iya samun sa ba ya cika in completely ga baki ɗayansa tun da Allah ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ɗauke rigar rashin kuskure ga wani mahaluki to a wannan ne za ka samu da yawa daga cikin mu'amalar da muke wa mata da abin da za su yi mana na alheri to ba ma yaba musu a daidai lokacin da suke sanya ban amma duk abin da suka yi na kuskure sai kuma mun koka a kan shi wanda irin wannan mu'amalan tsakani da Allah bai dace ba a ce muna yin ta sannan wani lokaci za ka samu mutumin da yake akwai soyayya tsakanin kai da shi garin bari ya daɗaɗa maka sai ya munana maka ba da gangan ba tun da yanzu a na san lokacin da wani mutum ya dawo ba shi da lafiya kuma cikin lokacin sanyi ne a can inda ya dawo maganin zazzabi ya sha sai da ya dawo gida sai ya kwanta sai matarsa sai ta ga cewa yana gumi ita ba ta san cewa ya sha magani ba ne ita maganin yana gumin ne sai ta zo kuma sai ta kunna mai fanka kuma ga shi dama zazzabi yake wannan gumin da yake yi sauƙi ne na rashin lafiyar da maganin ya sha ko da zai tashi zai yi kaki haka sai ga kakin yana fitowa da jini sakamakon wannan fanka. kaga ita ba da gangance ba balma hasali ganin cewa yana cikin wani yanayi yana kwanci yana gumi garin bari ta tausaya mai ta zo ta kunna masa ainihin wato fanka ne wannan shine abin da faru don haka yana da kyau mazaje su kiyaye su la'akari su lura da wannan wajen mu'amalarsu da ainihin wato matansu wannan yana daga ciki da Allah wanda suke surufa a tsakiyar gidan nan suna daukan mana hankali sannan yana daga cikin abin da ya kamata maza su kula da shi wanda shine abu na sha uku an ya suna ha wa ya hafaza min kulle ma ya shi sharafa ka yi kokari ka tsare mutuncin mace daga duk abin da zai taba mutuncinta ga cewa lokacin da kake namiji ba za ka so a ce an ga matarsa inda bai kamata ba to haka shi ma namiji din da bai kamata ba in aka ce wa mace an ga mijinta a gurin abin ba zai masa mata daɗi ba so yadda muke kokari ba ma so mu ga tan mu inda bai kamata ba mu kanmu mu yi kokarin tsarewa ka a dinga ganin mu inda bai kamata ba sannan abu na sha hudu yana daga ciki shine ya yi ƙoƙari ya sanar da ita da abin da yake al'amari ne na addini wanda ya zama dole sai ta sani idan kai ba kai karatu ba ba za ka iya karantar da ita ba to ka nemo wani ya zo ya karantar da ita in kana gudun matsala ne ka ce to ai karatun da ni a gabana kai ustazu biya karatun da kyau na ga kana matata kallon da bai dace ban fafasa ma baki yanzu nan haka ya kamata yi in ba za ka iya karantar da ita ba ba za ka iya ɗauko wani ya karantar da ita ba suka ka ba da dama ta je makaranta ta karatu idan ba za ka iya ba ta dama ta je makaranta ta karatu ba a lokacin ne shehu usmanu ya faɗa ya ce mace ko babu izinin namiji ta fita ta je ta karatu dan babu dalilin da zai sa ku ciyar da matanku iyaye da yawa sun yadda duk wanda ka ba ya in ya kasa ciyar da ita za ka ɗauki matakin sai an raba auren ya ce to gara ciyarwa domin in ka ta abinci jikinta ne zai ginu in babu addini ruhinta ne zai lalace so ban ga amfanin a gina jikin dan adam ba ruhin sai lalace amma kaga wasu iyaye saboda rashin sanin addini da rashin sanin girman Allah sun yadda a ba 'ya'yansu abinci su ci a gina jikin ko da ku ruhin zai lalace ba matsalar su bane wannan yana daga ciki da haka na ga Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta wanda shine dalilin da yasa aka ce idan kai uba za ka ɗauki yadda ka ba wani dole ka auna shi a ma'auni biyu shine idan a atakum man taraduna dinahu wa kulkahu idan wanda ya zo za ku ɗauki aure ku ba shi ku duba addininsa don me don ana so i jagoranci mata su tsira a lahira don mata wannan raunin nasu ya sa za ka ga ko sun yi karatu yanzu matar da na faɗa nake cewa sun samu matsala da mijin a 'yan kwanakin nan su kuma abin da sos na kallo kaga ɗaliba ce gashi tana karatu ko ta yi karatu masha Allah amma a daidai lokacin da abu na kalle kalle wanda bai kamata ta shagaltu da shi ba da shi ta shagaltu yanzu abin da ijanyo saboda mijin ya damu da addini ne da bai damu da addini ba don ta faɗa wannan hanyar taimaka mata ma zai in tana kalla kan safe na ganin sai je kawo bulufin shi kenan kaga an ci gaba lifafa ta ci gaba ka gani kaga sai da hali so wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce ku amfusu da masu karin magana suke cewa da wuya ka ga mace a lahira ta ta ita kare ko ta dadabi mabanta ko wanta ko kaninta ko mijinta shi ta da daya da haka yana daga cikin haƙƙi da kamata maza su tsarewa matansu shine anya azana la hafil khuruj lokacin da mace ta nemi fita za ta fita a bata damar ta fita amma sai dai wajen fitar dole ne sai ta faɗi ina za ta ji shi ta ba a bar abin a hannunta ba shi kuma namiji sai duba ya gani inda za ta ji ya dace ta je ya ta je ki inda za ta ji in bai dace ba kar ya bar ta ta shi ji shi Allah zai tambaya kuma sannan wani lokaci za ka ga ana samun kurakurai idan muna da iyaye mazan su da matansu idan suna da misali yanzu babana ko mamata idan suna da rai sai kaga abin da ya shafa harkar abin da ya shafi matana sai ta zo ta shiga da tutiyar cewa dan ta haife ni tare da cewa kuma idan wannan abin haƙƙin Allah ne in ta cancanci girmama wato haƙƙin Allah shi ita cancanci a girmama domin ita in haifa ta shi kuma Allah halitta yi sannan Allah kuma ya ce afa man ya kamar la ya khaliqu yanzu wanda ke yin halitta zai zama ɗaya da wanda bai halitta to sai su zo abin da yake haƙƙin Allah ne su ce su an yi wanda bai kamata a haifa saboda tutiya cewa so suka haifa to a irin wannan kakka bari in kana da iyali ma iyayenka su shigo ciki wajen sa su abin da ya saba umarnin Allah dan kana jin nauyin su domin dillan da aka je gaban Allah kai Allah zai tambaya a kansu sanda Allah zai tambata akan su mamarsa a lahira ita ma ta kanta take ba za ta ce to ba za ta zo gaban Allah ita za ta amsa tambayar a madadin ka ba ba wanda zai wannan gangancin yana da kyau mutane su gane wannan to wajen fitar dole sai ka an tambaye ta ina za ta ci shi yasa ka ga da musulunci ya tashi sai ya ci wa karna fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajenku idan kuma fita ta kama kada ku yi fita irin ta jahiliyar farko to akwai jahiliya ta da akwai jahiliya ta yanzu A tabarruc yanzu hadis wala haraj hadis wala haraj akwai matar da za ta fito yanzu Wata kana iya gane kayanta na ciki wani irin kala ne wanda ba wai ina maganin a tamfar da ta saba a'a hatta kala in akwai singileti a jikinta kana iya gane da rigar mamar da singiletin wani irin kala ne idan akwai siket a jikinta kana iya gane wani irin nau'in kala ne don kuna kuma na banza wannan haddis wala haras akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai ba ba annabi jahannama ga fasinja gaba shi dan baya fir'auna zira hannunka masoyi wane ne wane ne haka ake daga wata riga an yi efirik billahi za ka ɗauka shi ɗan ne bisa yarinya ta dawo ta ce mama na dawo in dawo mai faru a zo a taya cire rigar kaga an kama riga kitikir kitikir kitikir ita ga ta katuwa wasu kayan ma yanzu inda a sashi an yi dabara da leda wai ake sawa sai saboda wani kayan in ka gan shi a jikin mutum za ka rantsi wai wannan kayan wannan mutum wannan matar ya aka wannan kayan ya shiga jikinta to sai an yi dabara da wayo sannan ake iya sa kayan sannan kayan da su shiga ciki sai ka ga wasu matan yanzu ɗinkunan da suke yi a gidajen da suke zaunawa ma na haya a wasu mazajen su suke fara buɗe kofar fikina ga matarka ta aiki wani ya fito kofar gidan cikin gidan ƙofar ɗakinsa yana ta alola yana ta kuskura baki ya ƙi gamawa ya zai gama ko alola bayan matarka ta je ta yi wani ɗinki ya zo yana kallonta in ta duka yana hango bayanta in ta gaba ne kuma yana hango nonanta haka fa ake irin wa'annan dinkuna ba so shi yasa shari'ar musulunci sai ta yi la'akari da na farko ya za su fita na biyu ina ya kamata su fita shi yasa manzon Allah ya ce duk matar da ta fita ba da izinin mijinta ba to hatta zai ta dawo mala'iku ne mata albarka suke sannan kuma mazaje su ji tsoron Allah su daina Allah kasaki da wani abu mutum ya fahimci matarsa tana fita ba ta izinin shi maimakon ya ɗauki wani matakin na ya sai ce in ta kuskura ta fita a bakin aurenta kuma wallahi za ka galibi in aka allaka saki da wani abu su ya faru da haka duk wanda ya allaka saki da wani abu da ana cewa kaga ga littattafai nan guda biyu ga sunan kaga a bid'i da kuma wannan mawsu'a ne akan matsalar saki kawai a'a ba sai ka ɗauko ba ko akwai wanda suke ta in ka ce wa mace in kika abu kaza kin saku wasu suka ce ta haziri ne cikin masu wannan fahimta akwai ibnu taymiya wai idan yana nufin saki ne a tambaye shi ta ko in yana nufin tsoratarwa ne ba ta saku ba to ya za ka yi amfani da kalmar cewa in kika aikata kaza kin saku sannan a ce wasu yan kara tambaye ka da ina kan wancan fahimta amma daga baba na kanta saboda duk wanda ya je Allah ka saki da wani abu abin ya faru billahi zai mace ta sauku a zartan masa kawai da shi ina ba wani magana a to in ba haka ba maganan salatun hunna jiddun wa hunna hazlun wa hunna jiddun ya zaka ce in kika abu kaza kin saku kuma ta yi a ce wajen ƙara tambayar mutum ta saku ko kuma kake nufi in ba haka mutu wanda ma ya ce na sake shi shi ma sai an tambaye shi mai kake nufi ka sake ta ko baka sake ta haziri kake nufi ko me kake nufi kaga sai addini ya zama wasa ba zai yiwu ba to wajen fitan nan dole ne sai an yi la'akari da wannan ka a rufe kofar duka sannan ka a buɗe kofar duka sannan mata su ji tsoron Allah in za su fita su shigar da ya dace sannan in mace za ta fita ta lissafa dinda take garin za ta je ta faɗa wa mijin ga inda za ta je kar ta je wata sai ta ce za ta tafi gida biyar amma sai ta tafi gida goma sha biyar wallahi haka za ta yi sanda za ta fita sannan cikin abin da muka yi la'akari da shi yanzu wajen neman izinin fita ma mafi yawancin mata wallah ba su iya tambayar ya ake neman izinin za a fita ba kamar yadda duk wata ma'aikata da ka kana da mai gida in uzuri ya kama ka za ka fita wani abin ba wai ma zuwa kake ka su magana da baki ba za ka fita a ƙa'ida sai ka rubuta cewa kana so za ka fita uzuri ya kama ka to wata da safa ka dawo sallah asuba kana zauna kan kujera za ta baka labari gidan suwanci wane ya mutu wanta ma yau ne fa za a wurin yanta wane ma matsala ka ya faru da safa kwace gan tana shirya a to ki me ya faru jiya ba na faɗa maka ba na ɗazu ba na faɗa maka ba na ci gidan suwanci an yi kaza an yi kaza to wannan fa mai dan saukin kenan ba idan ba haka ba wata za ka ga kana dawowa ne kana kokarin ka shiga gida ta kuma kana gangarowa da gudu kana maman wance me ya faru lafiya tana da Allah da ka nan sauri nake kakka bata min lokaci yanzu yanzu nan fa gidan su wance an turo matsala kaza ta faru makulli yana nan na ba yaran nan kai hankali kai da bace ni sai na dawo walfauru da gaggauta ta yi gaba haka suke shi yasa shehu usmani ya rubuta littafin irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswan shi fitu shiryar da yan uwa wajen mata in za su fita ya ya kamata su fita to wannan yana da kyau gaskiya maza su kula da wannan akwai yan masifa da bala'in da wani sai ya ajiye mace shekara ɗaya hana ta fita ko da da uzurin da ya zama dole sai ta fita ya ce ba za ta fita ba wasu tsananin su yayi yawa wasu sakacin su yayi yawa to ana buƙatar mu zaman to tsakiya khairul umuri awsatuha idan da dalilin fita da uzurin da ya kamata a fita a yi la'akari da farko wani irin tufa ya kamata a sa wajen fita ɗin sannan na biyu ina mace za ta je kuma da zarin ka riga ka gane cewa mace in ta ce maka za ta je guri kaza ba nan take zuwa ma ko kuma ta fita ba da izinin ka ba lallai wannan mabdaɗi ne na rashin gaskiya da dole ka ɗauki matakin kana mai gida kafin abu ya lalace abu na sha shida yana daga cikin haƙƙin da mace ya kamata mijinta ya tsare mata shine Allah ya fishiya sirraha wa an aiba ha kada mutum ya yada ainihin wato sirrinta da kuma ainihin wato aibinta nan muna magana yayin da aka samu alhasanatu wa sayyatu tana da hasanatu din galabar da tayarin jayi akan mai sayyi'atiha asma binti zai take cewa mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ar-rijalu wan nisa da maza da mata an haɗu a majalisi ana karatu قال sai manzon Allah ya ce asa rajulun yuhaddithu bima yakunu bainahu wa bain ahli wani lokaci akan samu a cikin ku mutum zai ji kwanta da matarsa da daddare da rana zo itara abokansa yana ba su labarin yadda aka yi aw asamar atan tuhaddithu bima yakunu bainaha wa bain zawjiha ko kuma a cikin ku kuma ma ana samu wacce wata yadda mijinta isa da ita ita kuma za ta tara kawayenta tana ba su labari sau da aka wata daga nan ne lokacin da wata take ba da labarin mijinta namiji ne ta gaske wajen saduwa ita kuma wata tana fahimtar mijinta yana da matsala wajen saduwa daga nan ne wata za ta raya a kanta cewa kuma yadda za a yi ta samu alaƙa da mijin wancan sai ta samu ba don komai ba kawai don ya biya masa bukatar da take da shi na sha'awa da ta hanyar banna ne wanda matsalan yana faruwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan magana ni da kaina ko wani guri da na zauna akwai wanda na shaji ya yi sabon aure ba da dewa gawi yan uwan shi da sabon ta bakin windo na zan ya ya tattara su an zauna a bakin wanda yana ba su labarin yadda abubuwa suke <laughs> kaga akwai matsala fa a rammal sai kuwa sun koyar da kanshi kultu sai ta ce sai na ce iya eh, wallahi ya rasulullah innahum la yaf'aluna wa innahum la yaf'alna wannan matar ce karfin hali wallahi ya rasulallah, abinda ka faɗa haka ne mazan suna yi matan ma na yi ma'ana namijin ya zai tara abokan shi ya ba su labari matan ma na yi wani lokaci ba za ka gane matan ba su da girma ba sai idan irin wannan matsalar ta faru a gidan biki da manyansu da na tsakiyarsu da ƙananansu sai ka samu duk kusan tafiya ɗaya don su mata za ka iya samu da manyansu da na tsakiyarsu da ƙananansu ana iya haɗuwa a yi rawa lokaci ɗaya ba babba mai shekaru da zai tsawatar wa ƙananan cewa wannan abin da za a yi bai kamata ba yadda karamar da ta tsakiya za su ɗibi rawa manyan ma na iya shiga a ɗibi rawa a yi yadda ya kamata faƙala sai manzan Allah yake cewa fala taf'alu ba zai ku daina yin haka fa inna misla zalika misla misla shaytani kwatan kwatin wannan kwatan shi dan ne da iya shaytanatun fi zahar tariqi fa ha wan nas yanzuru mutumin da zai je abinda da yake hatta alaka ce ta kwanciya zai tara ɗan uwansa yana ba su labari ko mace ta tara mutane tana ba su labari manzon Allah ya nuna cewa wato daidai yake da ka zo ka kwanta da matarka a kan hanyar kowa yana gani abu na sha bakwai yana daga ciki shine an yi tashira ha na yana da kyau namiji ya zama tana neman shawarar matarsa musamman ma al'amuran da suke da alaka da gida da wajen tafiyar da yara. domin za ka samu da za ku bambanta da yare kai kana wani yare mamar tana wani yare saboda mafi yawancin alakar da iyaye suke da yaya in an taso zai wahala ka gaba yaren mama za su fara ya ba kafin yaren baba. da haka ne da dama ya yarukan su suka bace ai sai da ka auro mace kuna da bambancin yare da ita to ita tana da lokacin zama da yaran daga farkon abin da za su fara yi shine yaren ta shi za su fara koya da kuma yaran in ba su abu a hankali a hankali za a nemi yaren a rasa to wannan akwai wata magana da ake cewa wai qatul nisa'i najamat yi wa mata biyayya na dama ne yadda Allah da ya ce wa annabi fafu alu wastaghfir lahum wa shawiruhum fil amri wajen wa umarni ne wanda ya kunshi wawal jama'an da matan da ke rayuwa a zamanin annabi sun shiga ciki madan ma sun shiga ciki shi yasa a hadisatul ifki da ta faru barira mace ce baiwa amma sai da annabi ya kira ta yana neman shawara ta kike ganin za a yi kaga mace ce sannan ga sirar annabi ya nuna mana ba zai kirgu ba ya karɓi shawarar na na khadija akan matsaloli da yawa hatta maganar sanda wahayi ya fara sauka lokacin da ya zo ya ce mata zammiluni zammiluni bayan da ta faɗa ta ce bayan da za Allah ya wulaƙanta ka saboda kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kaga sai ta ɗauke shi suka tafi wajen warka ta bin nufal bikin da kin nisan ke ce ba ke ɗin kaza kaza ke ba kin yi sake ce ke za ki kawo mafita a suka tafi irin wannan ya faru to hatta a hudaybiya da aka zo lokacin da aka yi sulhu abubuwa suka basuwa sahabbai daɗi ma annabi ya ce wa sahabbai komo fanharu ku tashi ku je ku yanka sun mahaliku sannan ku yi aski kala mai ruwa ya ce fawallahi ma kama min horadul a wanda iya minkewa a cikin hatta kala zai a salasa marratin sai da annabi ya maimaita su uku abin da ya faru na tashin hankali malam ya yakun minhum ahadun dakala ala ummi salma lokacin da ba wanda ya miki annabi hankalinsa ita shi ya shiga gida wajen ummu salma fa zakara laha ma ya minan nasi ya ambata mata cewa gafa halin da ya samu kanci ciki sahabbai za su samu matsala ya zai ce su tashi sai abu har hasso uku ba wanda ya motsa sai ummu salma ta ce ya nabiyallahi atuhibbu zalika yake masa wannan matsalar da ya faru a yana da wahalar fahimtar da ba kowa zai fahimce su hankalin sahabbai ya tashi an zo an yi sulhu cikin kwandishan ɗin na sulhu an ce duk musulman da ya gudo daga makka ita ho madina annabi zai ma da shi ya sa hannu kuma ya yarda an kuma gama sulhun nan suna kallo ga abajen da ababa sai sun gudo daga makka ga su ɗaura cikin sarƙa. ga su sun zo gaban manzan Allah suna kuka cewa annabi ya taimake su a lokacin su haile ce to yanzu sulhu zai fara aiki waɗannan da suka gudu ka bani in koma da su annabi ya ce ga sanan a koma da su sahabbai kuwa hankalinsa ita shi cewa ga mutum musulmi yana tsauri yana neman a kawo agaji amma annabi ya mika shi annabi ya ce wala na alƙawari ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni to wannan matsalar da suka samu kansu cikin tashin hankali shine dalilin da yasa annabi ya ce a tashi a je a yanka a je a aski ba wanda ya iya motsa da ya shiga gida lokacin da ya faɗa masa haka ta ce to wannan matsalar yana da wahalar da ba kowa zai iya fahimta ba amma ni shawarar da nake baka a tuhibbu zalika ukurus summa la tukallim ahadan minhum kalimatan kai ka tashi ka kawa kowa magana hatta tanhara budnataka mudnaka wa uwa halikata ka tashi halikata ka je kai ka sa a yanka dabbar ta laƙumar ka kira mai askin kai maka a aikaci a ya halikaka a kara fa lam kullum minhum ahadun hatta fa'ala zalika na na nahara budnahu shine hadiyahu wa da'a halikahu fa halakahu da annabi ya karɓi shawara ta mara ra'au zalika ƙamu, suna ganin annabi ya aikace, su ma sai suka tashi suka kaga a lokacin da aka shiga cikin tashin hankali wannan matsala ce tsakanin annabi da sahabbai mai girman gasken gaske amma mace ce ta ba annabi shawara ga abin da ya kamata yi kuma ya karɓi shawararta da yawa yawan mu ba sa jin cewa matansu wata tsiya ce ta ma isa a saurare ta har ta kawo shawara wani zai ce kina mace ke din banza abin da karamin kwakwalwa ce ke da ku na kisar to akal kuma bai masan menene na kisar to akal din ba eh ma san menene na kisa su dinin ba menene na kisa su asali din ana sha tona wannan matsala akwa yawa na kisa su akalin din na kisa su dinin na kisa su akalin ba wata waya bane a bangaren su abinda ake nufi da na kisa su akalin shine shaidar su sai ka hada su su biyu sannan za su zama shaidar daya shine shidu shahidaini min rijalikum illam yakuna rajulaini rajulun wa mar'atani nan man zauna min shuhada menene dalili saboda an tuzakkira ihdahuma al-ukhra fa tuzakkirani an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra shine na kisatu akalin din na kisatu dinin kuma shine saboda kai babu wani uzuri da ke bijiro maka na jinin al'ada da yake hana ka yin sallah cikakkiya a wata su kuma suna samun wannan uzurin shine na kisatu dinin din to da ka maganan cewa na kisatu akalin ba wata waya bane a'a Allah ya faɗi dalili saboda idan ɗaya ta manta wajen shaida ɗaya ta tuna ma ɗaya to kaga wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki shine haƙƙin da ya kamata maza su dinga kiyaye wa matansu an yarji a ilaiha ba'dal isha'i mubasharatan in kana da mace da an yi sallar isha'i wala fauru da gaggauta kai wajen matarka yanzu akwai majalisoshi na munafunci a garin nan ban banda wani lokaci in Allah ya kawo doka ko COVID-19 bayan wani crisis gwamnati ta sa doka shida zuwa shida kowa itar waki wallahi wani matarsa sai ce shekara ba ta ganshi ba bayan isha'i ya yi falmu girati su ba ya fice ba zai dawo ba sai jiluki shamsi ila ga sakin lady sai ga sai Na sakin laili zai dawo haka suke shi yasa sai ga gurare yanzu kaga waje su siyo biyo nan da aka samu matsala gashi ne insecurity ne yanayi ne na rashin zaman lafiya amma har yanzu da yake akwai guraren da dokar karfe goma ne mata har yanzu akwai inda ba sa fatan a janye wannan dokar saboda shi zai sa ba don Allah ba duk inda karfe tara ke dole ka nemi gida ka gani kawai mutane su je su kafa wata majalisa a ta shan wani shan shayi na ƙarya a in shan yan sha tsakanin magariba zuwa isha in an yi shayi kowa ya kama gabansa sai in akwai wata maslaha ko za ka je ƙara wani auren ko ka tafi wani yin salo ko an sa wata muhajara bayan isha ka tafi kaga wannan daban amma haka kawai a yana da kyau kowane namiji da zaran bayan sallar isha ita yi shi ne ya yi ƙoƙari a dinga ganin sa a gidansa sannan yana daga ciki wanda zan tsaya nan Shi shine namiji ya zamanta yana kokarin yin adalci tsakanin matarsa da aboki ya zamanta in matar ba ita kaɗai ba ce biyu ne uku ne hudu ne ya yi daidaita su fi ta'ami wa sharabi wal libasi wa sakan wal mabita fil ya kokarin yin adalci wajen abincin da za su ci da abin da za su sha da tufafin da abin nan to wannan abin da aka ga yana yi wa maza wahala wasu kuma matan su suke taimaka ta hanyar ko asiri da sun yi kokari sun mallaki namiji sun sashi abin da bai kamata ba ba wai ta hanyar biyayya ba so kuma daga ƙarshe wannan alhakin da suke ɗauka yana dawowa kansu don haka daga lokacin da wani kuma Allah rabe shi ya fi son wancan kan wance za ka ga abin yana tasiri a fili hatta 'ya'yan da ya haifa sai duniya ta gane cewa ana 'ya'yan mowa da bora ake cewa a gane cewa wannan 'ya'yar ita ce wacce mai gida yake yi da ita sai ka ga makarantarsu daban da ake yi su daban yana iya siya ma wa'annan abin hawa in maza ne wa'annan ya hana su yana iya ma wa'annan kaza wa'annan ya hana su to duk irin wannan abin da mazaji suke yi a gidajensu wala asasi ne da suke gina wanda babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya kyale su su zauna lafiya sannan ku mata ku kanku da kuke shiga bokaye da malaman tsubbu arna matsiyata wajen wasu ma sun yi amfani da ku don biyan bukatar su na rantsi da Allah in kin ga bukatar ki ta biya to na wani lokaci ne kuma ki jira ki ga abin da Allah zai miki istijraji wallahi duk wacce ta kama wannan hanya za ka ko ta samu abin da take so na wani lokaci na farko Allah ba zai taɓa barin hankalin ce kwanta ba na biyu kuma ta jira za ta gani kafin rayuwar ta kare abin da take ganin ya ta fi ƙarfin shi wallahi sai abin ya dawo ya fi ƙarfin ta wannan yana cikin abin da suke saboda haka hadisin Abu Huraira annabi yake cewa man kana lahum ra'atani duk mutumin da yake da mata biyu ko sama da haka fa mala ila ihdahuma ya karkata zuwa ga daya ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il zai zo da ciwon paralyze rabin jiki gobe alkiyama wannan shine abin da zai faru amma Allah ma ya sani ya faɗa da kansu ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ba za ku iya daidaita adalci na soyayya ba a zuciyarka kana da mata biyu uku hudu ka ce saboda tsabaragen adalci yadda nake son wance haka nake son wance Allah ya ce babu ɗan adam ɗin da zai iya yin wannan amma sai ce fala milu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata fa ha kal mu'allaqa ita wata ba ita ya fi bayyana ba sai a ajiye ta kamar silifas a rataye sunanta matar aure amma mu'amalar da ake da ita ba mu'amala ba sai ta aure haka mata da suke ƙorafe korafe suke ganin cewa a'a akwai haƙoƙinsu da ya kamata ɗaliban karatu ko malamai su bayani wanda suke ganin ba a yi ma mu su zama shaida daga wannan karan da abin da muke ganin gurgudu ya kamata mu faɗa dangane da haƙƙoƙinsu Allah ya zama shaida mun faɗa so da ku kuma ku jira kuma eh zan zo kanku ina nan zuwa in Allah ya yarda zan faɗi la ku rashin kyautawa dan abubuwan da muke gani na rashin kyautawa su ma din suna da yawa ƙwarar gaske gaske za mu buɗe layi mutane za su kira kamar yadda aka ainihin wato saba a namban wayan da za a kira akwai sifili takwas sifili shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku wannan layin mata ne kaɗai za su kira sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wannan normal call ne maza za su kira sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu wannan kuma za a kira ta whatsapp ne kawai a wa'annan insha Allah za mu wannan daga nan duk wata mata da ta bugo tana kukan cewa an yi kaza za mu ce mata to ta nemi lattar da muka yi akan haƙoƙin da ya kamata maza su tsarewa mata wannan matsalar mun riga mun gama da ainihin wato ita da izinin Allah <coughs> Ah, kamar yadda na faɗa na ce layin da za a kira kenan sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida hudu sai uku wannan layin mata ne kawai za su kira idan namiji ikira kana kira na ji muhammadu awon laito daɗe karami yawa mata ne kaɗe za su kira wannan layin yawa sau da ka hata wajen abin da ya shafi layin waya mun yi kokari wajen daidaitawa da yin ainihin wato adalci sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wannan kuma shi kuma maza ne za su kira a kasashe musamman irin na nijar wala yana cikin abin da ke faruwa wani lokaci galibi diyar da kake ganin mata na cikin matsala a nan in kai yankunan ka sai ka gana nan da sauki yanzu jiya cikin masu komen na ga wani ya rubutu daga ghana yake cewa su yanzu a ghana mafi yawanci ko haka al'adar take idan namiji zai aure shi yake yin lefe kayan ɗaki da komai ba kawai sai dai a ɗauke ta kai ne to muna ganin yaushe ne najeriya za a dawo yin haka wallafa adam kuma kamar haka ne ka ce auro ya kamar shi an shirya nan eh. to in aka dawo yin haka ina ganin wallahi ko ba komai zai sa wato dole a dawo a mutunta shi aure din yau amma najeriya ne kadai baban yarinya ne zai siya mai gado da katifa kuma daga ƙarshe ya koka. wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Muhammad daga Lagos So, malam Muhammad daga Lagos muna jin ka Allah Allah ya ƙara ma ilimi amin amin amin Allah ya ƙara ma lafiya to amin amin amin ina jin daɗin programs naka ba ku kaɗan ba na'am da jajircewa zan fasin gaskiya tsakaninka da Allah Allah ka sa abin da muke dan shi muke yi To amin amin na dai kira ni kawai in nuna godiya na gare ka da kokarin da kake na da addinin musulunci. To muna godiya malam Muhammad Allah ya saka Allah ya taimaki malam. Amin amin amin na gode na gode na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na muna jin kamalan mai magana. Wasu rana ka za a bukar mutuwa ina buguwa da Abuja ne. To malam muna jin kamalan a ah, dukka ne? a mutane ne dakta da kansa Allahu akbar yau dakta kai ne kai shigan burtu yau hmm? to dakta dakta muna jin ka kana jin abin da muke tattaunawa Eh ina jin abin da ake tattaunawa nan da nan jiya da yau don na saurara gaskiya ma algata na'am a gaskiya abubuwan sai da ce la haula la quwwata illa billah gaskiya ne shi ayyukan ka mu suna da alaka da bangaren na mutane biyu din mazan da matan muna samun matsaloli irin wanda ake tattaunawa sosai kamar yadda ke bayani yau din nan sha Allah. Hmm. wani malam sai ka ga mace ta zo wanka asibiti ba ta da ko sisi ga yara ta ko biyu ko hudu biyar ba lafiya mai gidan kuma kai ka san shi yana da damar da zai iya biyan kuɗi amma wallahi ba zai zo ya ba sai dai isa da tauna wahalai hasbunallahu wa ni'mal wakil to irin wannan mun ba mu san iyaka ba hmm. to saboda haka mallam Allah saka muku da alkhairi wannan kokari da kuke Allah ci gaba da har Allah ta'ala ya sa waɗansu kila suna ganin kamar ba haƙƙinsu ba ne bayan wannan abin na kulawa da iyali gaskiya ne waɗansu kuma sun san haƙƙinsu ne amma da gangan suke yawo. gaskiya ne amma kuma waɗanda saboda Allah da gaske ne babu su da shi ne halin yau da kullum da jaza haka ta faru to duk waɗannan muna ware su daban-daban hmm. amma akwai gaskiya yawancin waɗansu ko abincinsu da suturarsu da za sanya zaga daban ne na gane ga zo yawancin matan yanzu halin da ake ciki sai ga mace yan shekara ashirin da wani abu kaɗan amma a hawan jinin yana haurawa wajen 160 in ka zo kana masa da siya sai ka ga baki dai har kwalla suke a kan rayuwar saboda wallahi a gidan ko jiya na haɗu da wani shekaran jiya na haɗu da wata hmm. ina mana nasiha rayuwa cewar duk abin da ke faruwa ke haƙuri ki mai da al'amarin ki ga Allah hmm. wallahi kuka take yi wacce lokacin da kullum ke fita a idanunta ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saboda ta zo nan ko sisi babu ne dai duk abin da muka yi mata kawai muka yi mata ta tashi ta gida. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Irin waɗannan abubuwan alaga ta wannan suna da mun samu irin wannan kes ɗin iyaka duk mun ba zai iya lissafa shi ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To wallahi wannan su zalunci ne kai tsaye suke matan nasu. in ka wajen mai shayi ko wajen mai tsire za ga abin da suke ci dan abin da suka dan suke muka mai iyalin don a yi wannan abu wala yi wannan je kai tsiren da su ci ba ko indomi da kwai da za a ci ba hmm. to irin wannan abun yana ta damun hankali kuma ka iske wani yana da mata biyu uku kuma kowace a haka take cikin wannan halin gaskiya ne haka rasa ma wai eh, wai mun nan bayan Allah suna tunanin suna da ƴaƴa waɗanda idan suka je gidajen miji ya za a yi da su kenan su ma ya kai masa irin wannan treatment ɗin za su ji daɗi gaskiya ne to irin waɗannan al'amuran kuma za ta wannan walayi musibin ba ƙanana ba ne ba kuma abin babu kawai babu birni duk ya zo mara jagabe mm. to saboda haka eh, ka dai san daga inda ne kira don saboda ka ga inda nake kila ana hangen akwai dan wani abu a hannun mutane abuja birnin tarayya ma <laughs> to sai ga ta wala wallahi sai ga wani wata mata ta zo eh, sai ke mata kuka subhanallahu wa ni'mal wakil irin waɗannan abubuwan suna da yawa kuma abin ya fi ya fi ga matan hausawa idan ga mata ba shi ta je asibiti ko rashin lafiya Allah za ta bana sai yaro ya kusa mutuwa sannan a kai shi asibiti ta yi ta yi ta yi ta yi a dan samu a kai shi asibiti ma wallahi ya kiya sai yaro ya zama ma baki ɗaya ko ba jini ko ba ruwa ko ba wani abu sannan a kai su in ga zo neman jijiyar da za ka sa ma yaro ruwa ko jini kai kanka ka gamu da azaba to irin waɗannan abubuwan wallahi malam suna da yawa idan likitoci za su fito su bayani wallahi malam sai ka ji kare ba ya cin abu ko malamai da ce a kuke satan da tsakani mu ko in dama ga halin da muke ciki ba mu sanya za mu satan da tsakanin ba saboda a ƙarƙashin lahiya za mu yi ko ta razo da tsakani za mu yi. To irin waɗannan abin abin ya yi yawa babu daɗi cikin harkar. yanzu ka ga nurses mu ko likitocinmu suna mutum faɗa sai a ce ai maganin asibitin na yan balaji ne faɗa ne gare su a daidai wa daidai suna zage-zage kan mutum ya kusa mutuwa a kawo kai da zaka eh, taba shi eh, kai ma cikin azaba kake shi zaka shiga kai zufa kai zuke wajen neman jijiya to irin waɗannan abubuwan su ne ake fama da su yanzu kuma wallahi yawanci kusan 90% mazan ne ke kawo irin wannan matsalai lokacin da ya mutuwa ta ke karama a maganin da sai a kiya sai sai ke ba shi fara paracetamol kuma mata za ga yaro ɗan jinjiri shekara shekara biyu sun maka mai paracetamol kwara guda ko kwara biyu to irin wannan shine halin da ake ciki yanzu nan algatuwa to gaskiya a bangaren ne da na sani kenan yanzu kaga a bangaren ka na harkar lafiya ka gane cewa casa'in cikin ɗari na mata suna samun ukuba Ka ga maganar da muke faɗa cewa lallai idan ba an tashi an yi da gaske ba wasu na so su mayar da yanayin rayuwar mata kamar da rayuwa ce ta jahiliya wajen mace ba ta da kowace irin kima kuma ba ta cancanci girmamawa ma ko tausayi so saboda haka lattar da muka yi daga jiya zuwa yau insha Allah ina ganin sako zai kai zuwa gare su cewa wannan abin da suke kuka na hakkin su mu dukan mun sauke nauyin da Allah ya tsora mana yanzu insha Allah eh da aka mana godiya Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya saka da eh, alheri amin amin amin amin amin da Allah ya ina gaida ina gaida ina gaida barista insha Allah kuma a cewa barista za mu kama kwamiti dole su shigo wajen in an samu wasu sun yi danniya kan haƙƙin wanda ya kamata a karɓi haƙƙinsu a karɓo muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum malam wannan layin mata ne maka ce za su kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa ce magana sunana mustapha abdullahi muhammad duni to mustapha muna jin ka yana kira daga igbo da ogun nigeria to na mustapha muna jin ka to malam mun ji maudu'in da ake tattaunawa jiya da kuma yau mm. to muna fatan ubangiji Allah ya sa ya amfani waɗanda ake yi don su amin amin amin kuma Allah ya kama abu albarka amin amin amin duk da yake wani kira ne ba wani ci gani mai yawa ba hmm. amma dai zai yi magana daya akan matsaloli da suke fara tsakanin ma'aurata especially a yankin karkara hmm. saboda gaskiya ta yi da tunanin abu ne ya wuce nan kuma mutum bai sani sai in ya je yankin karkara ya ga yadda maza suke cin zarafin mata yadda mutane suke rayuwa sosai yadda kasan yadda kasan ya kudu bi malar gaskiya ne wallahi ya ga mutum ne iyalin shi ma wanda yake da su yana da kudin ba wai kudi ya da ba amma yana jin mutum cikin ya ɗauki kudi ya ba su ma ne ciyar da su amma za a ga shi ya fito waje yana ci abinci wanda yake so amma yaren shi da ƴaƴan shi ke ya kaman ba ma shi haife su ba kuma ko a cikin shi da zai ba gaskiya ne so kisa bila mafi yawan mutane sun sani wasu sun sani kirkita ce kawai shi ta rayuwar mu mutane mu da arewa za a ga mutum ya san abu ya san abin da ke shi kanshi ya san ya zuci ya san da fitota ba amma kuma ba zai baji ba gaskiya ne saboda kan mu kawai mun abin da muke fara shi ne ubangiji Allah saka muku da alheri daga wannan aiki da kuke yi mu kuma waɗanda suke yi ubangiji Allah ba mu yi kwani canza rayuwarmu to amin amin amin eh, Allah saka muku da alheri bala to muna godiya malam hmm. Mustafa yadda malam Mustafa ya faɗa kauye wallahi yanzu akwai kauyen da na wa alaikum assalam wane ne malam malam Muhammadu Buzu daga Gabon to malam ah, Muhammadu Buzu ne Eh, Allahu akbar Malam Muhammad Buzu. Oh, muna lafiya dai ko? Allah alhamdulillah Malam Muhammadu Buzu ya gabon. Gabon alhamdulillah yi Allah godiya. To muna jin kokarin da kuke wajen kokarin taimaka ma wannan mu'assasa Allah ya taimake ku kuma. Amin amin amin amin malam Allah ubangiji shi taimake ku kuma saboda ku kokari ne da mu. To. Eh ku kokari fiye da mu abinda muka yi wani gyara ne na kokarin da kuka yi na'am insha Allah wani gyara na na kokarin da kuka yi to malam Muhammadu Buzu kana da wani tambaya ne da ya shafi abin da muke tattaunawa eh, ina da wani magana don ko jiya na yi so na kira ya to Allah ya sa bai shiga ba to menene maganar naka eh, matsalolin da aka tattaunawa na kan mata da maza hmm. matsalolin matsalar watan tun tashin farko aka samu matsalolin sun ka danganci rishin tarbiyya hmm. saboda mallan zan ce wani abu guda hmm. in sun duba za ku gani cewar da iske tana ganin cewar da ana kan kala boka eh ana kai ana yi wallahi ana yi ƙwarai e eh, an fi so mafi yawanci abinda ya fi faruwa amma ni na san wanda suna da wannan kitsin aka ga mazan ba komai suke da shi ba wahala suke sha kuma matan suna bibiyar bokaye wallahi suna yi eh, eh, sanadiyar haka wata matsalolin yanzu ana samun mata eh muna ji malam Muhammadu mata mata watan dukkan irin to gidan aure ya da kuma san sana'a na ta tsawo eh galibin ɗin. cikin hmm. amma ta buɗe shago Allah ta fito gida aure. Hmm. Kuma da eh watan an tsaro zama aure ibada na da za su ƙwai a cikin saboda su kiyama a samu kuɗi. Hmm. to malam muhammadu kamar salular taka ta an samu mushkila yanzu a result din ta bakin yadda kuke faɗa yana da matsala assalamu alaikum wa alaikum assalam ana magana malam na gaji an tashi lafiya ke magana abdullahi ne isa daga jihar kano malam abdullahi muna jin ka ya kokari ya taimako kuma da ake al'umma wallahi alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi ma amin amin amin malam ni akan karatun jiya nake in dan yi magana oh malam ya ja hankali akan cewa ba kamar abin da ya shafi kayan leke malam yana goyon mata a kan kar na kayan leke to shi ne nake cewa kuma malam ajiya ya kawo mana aya adan cewa waliyar ta fi shi na yi jiduwa da ta to malam kuma ka ce kamar wanda yake sana'a yau yana rike zai iya rike ɗansa ya rike matarsa ya rike wani ko bai da kuɗi a harkun kwanan zai iya haduwa? da kayan jiki ko na makamancin haka malam wannan ba maganin za a iya waɗannan mutu sauci akan a daga mai gaba kan kayan jiki to kai malam isa kai me yasa ba za ka daga ma iyayenta kafa su kawo maka ita ba ita tsurarta ba gado ba katifa ba tibin ba da wala ai wani zubin ke da bangaren matan ne za su suke zaba kwawa amma wani zubin da bangaren suna iya ita wannan a'a wallahi malam malam malam malam ishaq wallahi wannan magana ba haka magana take ba ka lura ita wannan makaranta ta gina kan yin adalci ga kowane bangare ne so tun da haka ne kuwa ina so dan allah maza su fito su shela a najeriya kuma a sashi ya zama doka a ruguje duk bangare biyu in ka je kana son ai yanzu na ce maka a ghana wani ya rubutu nan wajen ya ce su a ghana idan zaka ka auri yarinya kai za ka yi kayan ɗaki da komai kawai shi dai su ɗauko yarinya su kawo maka to kaga in kai za ka yi kayan da komai kaga maganar sadaki aiki zai zama tsala wajen aure ba iyaye in yanzu ana yin wannan in aka sa sadaki dubu ashirin ma wajen kaga ai an yi an kaffafa ai ba a tsananta ba amma kai ka ce a kawo maka gado da katiba har da kayan gara da shinkafa da manja sai ka ce maye sannan kuma wannan fa amfanin su in sun yi ba kansu zai koma wannan amfanin kai in kayi kanka zai dawo amma tare da haka kuna ganin an matsa muku su kuma iyayen ba a matsa masu ba wala wannan rashin adalci ne ko da haka ni ina kalubalantar duk wani malami a Najeriya da yake ganin daga bangaren shi wanda zai auren ya kayan ba daidai bane in har yana ganin ba daidai bane to iyayen yaran abin da su kuma ake sasu su shi ya fi cancanta ya zama ba daidai ba in ana so a ruguje na su kayan da iya yaran ake musu kafin aure wanda amfanin kan namijin yake dawowa to a ruguje wanda iyayen suke wanda amfanin bai komawa kansu shine an yi adalci eh? kuma kai yanzu ba za mu gane kai ma daga shi kake ba sai ka auro yarinya ba ta da komai ka haƙura an kawo ta ko katifa babu kai mata kayan ɗaki da lokacin da mu gane da kake faɗa da shi kake malam ita yawa to muna jira ka fara ɗabbaka wannan sunan eh to to ba komai insha Allah hairan insha Allah hairan eh hairan malam ita ka hairan insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum malam wannan layin mata ka kira mun ce ban wannan mata ne kun hana matan ba kira ta wannan layin Ma'asalam, assalam assalamu alaikum wace magana Sunana Mustapha yana kira daga China ne wala. To Malam Mustapha daga kasar eh kasar Sinkenin. Eh na kasar Sinkenin. To Malam Mustapha ya can kasar Sin. malamin ana lafiya alhamdulillah to muna ji muna ji malam musa ba eh malam zuwa san lokaci da magana ake akan yanayin matsalolin alƙur'ana hmm. yadda suka mai da matsalolin da kuma kan shafin instagram hmm. akwai wani shafi eh. akwai wani shafi a kan kamfunan sanar da asuma da an gaba ɗaya a yi amalin ba su wallahi ta ga su da su yadda ruwa hmm. gaba ɗaya matsalolin auren ma na hannun da kusan shafi da su matsalar saduwar fatar a tsasiyari a kai ta instagram an kai ta instagram wallahi instagram ma akwai wani shafi sunan sanarwa wallahi ka je ka ga a ba ba da sai ka rasu kama su kai matsalolin nasu da kan yake faruwa. So in aka kai a Instagram zuwa ga waɗanda ba su dace ba to an samu matsala. Don kamar yadda 'yan Hausa ne suka zo suka ce wai za su koya mutane zaman aure ne. Yaya za a yi faɗi da she'i wanda ba shi da abu ya ba da abu. Sai da kin kasa zaunawa ki zaman aure ki rike mijin sannan ki zo ki ce za ki koya ma wata ta zauna a renin hankali ne a wannan renin hankali ne shi sa kuma muke faɗa musu cewa ba yadda za a yi wannan al'ummar ta zauna lafiya hatta a rayuwar aure sai ta koma ta yi kuyi da na gabanta saboda yanzu abinda da ummu ta yi a wannan zamanin sai ka tara mata miliyan goma kafin ka samu ɗaya da za ta yi wannan ana ɗaukan matakai don a kwantar wa da namiji hankali kada hankalinsa ita shi amma yanzu wata ba mota kake tuka ba ko jirgin sama kake tukawa dan ka yi mota ashe sai ta bugo ta faɗa ma sai dai in ta faɗa ma jirgin ya daɗe bai tarwa tsibi wallahi Allah ya sa mu dace so a mm, mm. yanayin yadda ake yin auren yanzu ma yadda suke wa Instagram ɗin wallahi ma in an zo biya albarka an yi rawa da ango da amarya an yi tsaye an yi abubuwa da marasa su marasa kyan gani wani to ai ba wai ya ce kowa ya sai rariya da kuɗinsa ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya sai rariya da kuɗinsa ai ya san cewa za ta zubar da ruwa ko ba haka ba duk wanda ya je ya auri macen da za ta iya zuwa a hol rawa a gaban mutum sama da ɗari a gaban mamata da babanta da kowa ya san dama ya san mai auro makan shi ka lura yawa so saboda haka dama shi dama a sasan auren ya dallanta akan mai aka gina shi na in Allah ya da waɗannan abubuwan su ma ina nan zan zo in yi bayani a kansu da izinin Allah eh. saboda haka hatta gina a sasan auren farko ba don Allah ba yana cikin abubuwan da suka haifan mana da waɗannan matsalolin wannan amma dai wallahi matsalolin malam suna riya sun da Allah ya gyara mu aiki da haka to amin amin amin amin amin malam Mustafa Allah ya saka da alheri assalamu alaikum Ana alaikum salam. Wace magana ne? Eh, Muhammad Tasu Garba da yake magana daga Riyadh. Malam Muhammad Tasu daga daga Riyadh muna jinka. ka. Ina so malam fatan alkhairi. To muna ji malam Muhammad Tasu. Oh, malam a bisa wannan maudu'in da kake magana akwai wani abu da nake neman malam ya ƙara min ilimi a kai. Allah ya sa na Ina ganin kamar malam abin da yake kawo mazan su kasa rike iyalin kamar ina ganin mazanmu suna auren adadin iyalan da ba za su iya rikewa ba. Misali za a ga mutumin da ba zai iya ɗaukar nauyin mutum uku ba amma a ƙauye yana da mata guda uku da 'ya'ya wajen guda ashirin saboda kuma da ƙarshe zai zo ya kasa yadda zai ya ɗaukar tsarinsu dole sai dai ya tura shi ko ma wace irin rayuwa ce ya kasa sauke haƙƙinsu kuma ana cewa wani annabi ne ya ce a ya aure a hayayyafa sai alfahari da na alƙiyama da wannan abin suke kafa wuta mutum ya ci tara iyalan da ba zai ma iya ɗaukar nauyinsu ba sunan wani arnewar timoci so yanzu daga karshe ne ne kiran ka malam muhammad wanda kake so mu ji hankali a kai abin da nake so malam ka ja hankalin mutane shine a mahanga ta sunna malam ka yi wa mutane wa'azi ki ji tsoron allah kar mutum ya je ya ɗauko abin da ya fi ƙarfin shi yanzu yana zaluntar matan da yaran saboda ba shi da ƙarfin da zai iya ɗaukar nauyin ku. Gaskiya ne. Ina wa malam fatan alkhairi. Muna amsa malam Muhammad. A maganar da ɗan uwa ya faɗa kafin ɗauki wani layi. Walla duk abin da kuma kake gani na rayuwar aure cikin gari da matsalolin da yake da shi. To kana barin cikin gari ka tafi ƙauye. Wallahi malam matsalar kuma ta dama ta nan. yanzu akwai ƙauyen da na sani a nan wajen kano ba na so in faɗi sunan garin idan mace ta haihu a lokacin da take buƙatar kulawa ta musamman saboda yanayin jikinta ya canza wai idan namijin yana da mata hudu wai ɗawainiyar gidan ita za a bar ma na kwana arba'in ita za ta ciyar da kanta ta ciyar da rabuwan mata wai hujjan namijin saboda a daidai lokacin da ta wai ana kawo mata gudunmawa saboda ka tana ana kawo mata gudunmawa shi ga katon banza ya ji ya naɗa hannun shi ya batta da tawainiyar. mata da suke zuwa a ƙauye da yawa wajen haihuwa su mutu wallahi suna da yawan da wani za ta fara ɗaukan ciki tun daga lokacin da ya kamata ta je awo ba zai batta ta je ba har sai an zo wajen haihuwa an samu matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye assalamu alaikum na wake magana sunana umar muhammad daga balle to umar muhammad nawa ne zai yi fatan alheri ne to to muna jin kamalan umar muhammad tun da dai kace ce fatan alheri ne to kai ma muna maka fatan alheri ina yi malam fatan alheri fatan allah ya kai mana malam ya kare mana to amin amin amin muna godiya malam umar eh, Allah ya ce maka malam Allah ya amin amin amin mun gode malam umar Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan salular tasa ta yanki wancan layin da muka ajiye dan mata maza suna haihu layin shi yasa ba ma ɗauka mai sifili takwas sifili shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai takwas sai hudu a ah, maza suna biyu layin gaskiya kuma in mun fahimci namiji ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana Muhammad Rabiu ne daga Minawa da Malam Muhammad Rabiu muna jin ka Malam ya ayyuka wallah alhamdulillah to muna muku fata Ka kai ma haka eh, muna da Allah ya taimake muku malam amin amin eh, sa'a amin amin to alaikum assalam shi dan uwa malam Muhammad Rabiu fatan alheri yake assalamu alaikum assalamu alaikum eh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ke magana ah, malam a Sufiyanu suna kira daga kasar Bosnia ne to malam Sufiyanu daga kasar Bosnia eh muna jinka malam ah, Allah ya fata da alkhairi da program din ah, ina da tambaya ɗaya ne to Allah ya sana sana ah, malam shin daidai ne in za ka a mace wai akan akan kiyaye dokokinta ku yi ku yi kuna da cewa ba za ka kara ba za ka kara mata ba kuma a rubuce da kawai ya rubuce a ajiye cewa ba za ka kara masa ba shin daidai ne wannan irin shirye-shirye ba daidai ba ne a musulunci ba daidai ba ne ko an yi wannan sharaɗin kakariya shi dama sharaɗin banza ne kullum sharaɗin laifin fi lahi ka huwa tsilin walau kana mi'ata shar ko ya kai sharaɗi ɗari aka yi in dai dama sharaɗin ya saba littafin Allah to ko da waye aka yi shi kwaye na aka yi sharaɗin banza ne ka lura Eh, ba daidai ba ne ba daidai ba ne wadda kadan an yi wannan sharaɗin karkarya shi daga baya a wanda suka ce sai an cika amma tun da annabi ya magana duk sharaɗin da asasin sai ya saba wa sharaɗin Allah ya saba wa littafin Allah kowa ya yi shi ko ya kai sharaɗi ɗari sharaɗin banza ne ka lura da malam eh, na malam to shi in ka sani in ka sani cewa haka ne iya zai zama yaudara in ka ka ci gaba da yin haka saboda gaba kuma ka saba ai ba sabawa ba ne dama ai in abin da ya kamata a cika alkawarin ne ya kamata kai sai ka saba shine bai kamata ba ka yi da mace bayan ka aure ta za ka siya mata mota kuma kana da halin ka siya din a baya a yi auren kakisiyar motan kaga wannan saba alkawari ne rashin kamala ne shi kuma Allah dama ya ba da dama cewa fanki huma tsabalakun kumminin nisari Masana wasu lasa waro ba. ka gani to ya ka zo aka sa ka sharaɗin cewa ita kaɗai za ka aura to sharaɗin dama tun farko ya saba ma sharaɗin Allah ka lura saboda aka rugurguza shi da karya shi ba wai saba alkawari ba ne an yi alkawari da kai za ka bar mace za ka yi karatu kaga karatu abu ne mai kyau bayan an yi aure kaka karya wannan alkawarin ka ce ba za ka batta ta ci gaba da karatu ba don karatu abu ne a musulunci don Allah bai hana karatu ba bayan an yi auren ka ce ba za ta yi karatu ba kaga ka karya alkawarin da aka to amma cewa ba za ka ƙara aure ba shi tsaki a ƙara auren umarnin waye umarnin Allah ne so aka sa sharaɗin da ya karya wannan umarnin na Allah kowaye ya kawo shi ko sharaɗi dubu ne sharaɗin banza ne ba za a cika shi ba Nagin su, nagin su, kuri kware mara Allah, Allah saka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin, amin, To muna godiya malam Allah saka da alheri. Assalamu alaikum. نعم وكي مقالة نعم أنا عبد الخالق محمد ربيع أتكلم من دار السلام من عيني جسيد نعم نعم يا شيخ أسأل الله أن يطيل حياتك نعم و... ونفعنا في علمك وأن يرزقك بحسن الخاتمة يا شيخ نعم ba ka da wani a da za ka yi ko mulan haza da kake da shi? a tunafi ba ya gaskiya zai ba zuwa abin ta amma da za kuma ba kai na takallamin ma ya ta'allaka bi hukukun nisa wala siyama na'am? najiduhu al'an لابد أن لابد الزوجة أن تكون عاقلة تفهم طبيعة زوجها وتبتعد عن الأشياء التي تعجبه نعم نعم و لا أنا نتمنى نعم. لكم الخير وبارك الله فيكم نعم جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم assalamu alaikum assalamu alaikum wace magana suna na tajuddin ina sa daga united kingdom to malam tajuddin uh, abu da zan ce gani sha'anin auren uh, takan najeriya ba mm. sassabe arewacin najeriya mu ne mm. inda aka ake mu kenan amma sai muka tashi muka koma na zana tuzi da eh, united kingdom hmm. abin da na lura da mutanen arewacin najeriya mu ne wallahi malam akwai addini amma ba tausayi cikin zukatan mu ne mutanen arewacin najeriya wallahi tallahi na zauna najeriya wani lokaci la haula wala quwwata illa billahi amma amma malam akwai dai musulunci a fuskar a baki amma a cikin zuciyar nan ba zuciyar ba na addini cikin zuciyarsu ne amma inda za ka duba an ka wasu kasashe kamar su ghana ko su kasashen wajen nan ka ga mutum ba sai ba an nuna ma an ce musulmi ba ne ba cikin halayen shi aka kamar wanda yana da halin musulunci na gane ina ya kira muna ya kira mutane arewacin najeriya wallahi in ka ji irin lafazin da suke kuka matansu ina ina kan baya da su wallahi har sai gaba na ya kasance magana iyalin kaka suke mura da ɗan kaka suke mura da ɗan kaka ba a ka yin ce kalami mai daɗi kalami mai daɗi ma ba ba mai nuna na sana ma abinci wallahi ma da abin nan yana da ban tafiyaci najeriya ne kuma ka ga mutum ka ga mutum da na san su duka albashin su duka bai kai dubu ashirin ba amma ka duba ka yana da mata biyu yara sun kai ashirin ina da wani ina da wani na da ƴaƴan shi bai da sana'a yi kima amma ƴaƴan sun kai guda arba'in kama a cikin kudin a cikin su kuma yayin yana yi wa kuma har yanzu yana yi wa malam la haula wala quwwata illa billah inda wannan waya kudin na kama a gana ka ɗan tsami aure gane ka ga na mutsujin shi zai nemi gida inda da inda masu ya ta zauna shi zai siya kayan ɗaki kai hatta ma kayan da za a sa biki na biki na shi ke siya ka kuma da yawan su namiji ya tara kudi na mata suna sana'a ce in makaranta da ya taimaka mata ke ma ta cikin jarin ke don ke ma shi ka samu jari mai kin taimaka wa gida amma a jiya mai sama haka bane ba sai dai kullum ni ne namiji abinda da zan tabi shi ne tsana amma kuma ya kai sa hannu a aljihu a bada abin da ya kamata duban yara karatu wannan duka ba sa yi ya kamata da wani suna neman ana neman a wayar da hakan a wayar da al'ummarmu ne sosai sosai sosai malam yau ka duba kamar yau turan da muke nan yau an kai da mutum kusa matsala da matsala ma kuna da iyali yara malam sai kai sai kai a ce ka cin gidan na ta cin gidan nan amma kai za ka yi ko ka ne ba za ka yi kasance ta kace ka kore ta a cikin gidan nan ba ta ban ma ba sai dai ka ta kuma mata gidan ka ka ga dole ka lallaba ta a zauna lafiya kuwa dole ka rallaka kawai kuma ba su da ya kaci mata mutunci yanzu da kan da kowa za kira sai za a za a fita a kayan ka ne kamar gidan nan kuma a sa maka kamera a ba ka ce 20 meters ko 20 meters suka zo kakka buga gidan ma ni sam kakka buga ban gidan da kamera da kuka kan ta wuce ga gidan ma da tana cikin matsala to kaga in ka duba duka arewacin mu nan ba a ake yi ba kullum namiji ke da gaskiya ko namiji da gaskiya shi ke da gaskiya wannan abin ne muke so a gyara yanzu yanzu kaga maganar da yake yanzu a kuban da na ne fa matan shi uku kowace a gidan haya take kuma a taba yake kuma shi din kansa ma bai da shi ba kalashi lallai duk wanda ya san taba kalashi ya sani shine wani ne yake da mashin ya baka ka tafi ka je kai wa aiki ka dawo ya dan san maka abin da zai san maka a ciki yana da mata uku assalamu alaikum Assalamu alaikum. Mai magana? Mai magana? To ɗan uwa da yake daga ƙasar waje ne layin nasa ba a ji. Assalamu alaikum. Mai magana? Daga gana Yusuf Usman daga nan Abuja da Kitu Abuja. To Malam Yusuf Usman muna jinka. a kan maka lawa masoyin ka ne ƙwarar da gaske na ya fi mai da zan samu lambar da zan magana da ke, sai yau Allah ya haɗa mu da kai. Allahu akbar malam Yusufa. Wallahi mun yi tuzu mutum da zai ne ina matuƙar ƙaunar ka saboda ina zuciya da karatunta irin samar da kike da Allahu akbar malam Yusufa. Allah ta'ala ya karfafe ka da duk abin da ya sa kake da shi. Amin amin amin. Allah da abin da ake hauki da rayuwarka da iyalinka da rayuwarka da ki Allah ka ba ka ya kawo amin amin amin amin Allah ya haɗa ka da abin da kake ne bayan da ka kuri da lokacin amin amin amin yara da suke fata da ni suka sun kusa da na ta alkhairi ni ma ina musu fatan alheri malam Yusufa Allah ya ƙara ba kariya don Qur'ani. Amin amin amin baka da wani ƙarin bayani ko tambaya. A wannan wannan ne kawai ne su gode in kai da kai yanzu mun same ka a live ta Facebook. Eh. hakika sarki ne kawai ne na bugo in wanda ba za ina sannan ga zai sami nan da kuma za mu ta gaisawa to ba komai in mun gama ta layin da ka kira ka kira insha Allah to ai Allah ta'ala ya tuna kafa na gode na gode na gode na gode wa alaikum assalam assalamu alaikum alaikum alaikum assalam wa ke magana ne Shu'aibu daga Libya. To Malam Shu'aibu daga Libya muna jin ka. don da fatan da ya kuna cikin gajila lalai muna matakar godiya da irin wannan program da ake ba muna jin kamalan sha'abu ya libya Allah ya jiya ala sha launi me za ka ce to Allah ya ka irin program din nan da ake buga na satun na ya ba hakan Allah sai ka ga mutum wallahi da mata ajiye mata mata ita a gonakin shi yana a gidan amma duk da duk za su nemo duk za su yi da su ko za su je su ta sha fama da wahala amma su an ko ba su fitar da ƴaƴan a kowane lokaci kuma alhali da an zaza amma aka sai kaɗan ya ce mai kaje namiji ya da mata tana tare da iyali da yawa fa ko ta ga kawai matsalan dai a kaɗan shi alhali yana zama shi a gida daga kanta sai zama banza amma alhali mata ne ke shi ne matsalan da ke damuwan kawai yanzu kawai mace da zuwa gona kuma musulma sai ka ga a ah, kawai ya ne malam yanzu ba su su ne na sauna a gida fa mata amma ita ce za ta daukan wani abin ta gona ta je ta noma abincin da za a ce amma ita ce ke noma su ce wani ji sauna gida sai zaman karta kawai sai zaman dai haka din wa a sami ni wa a sheke har kawai marike ana kama ladin matsaloli yanzu a kawai ya ci ne ake kama da shi. la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. to ba komai. wallahi malam sai ka ga namiji fa da iyalai da yawa da dama amma sai ka ga matan shi ne za ta fita ta fita gona a tsawon yini guda ko tana neman abinci kuma alhali abinci nan ta nemar fa ba wai wani harkar zuwa da yara ba a wai shi za a zo da shi da iyalai shi da iyan nashi da shi da ita za a dafa shi da za a ta yi amfani da shi. Allah Amin amin wannan shi ne matsalin da kowane lokaci yanzu kawai ya suke fama da shi. A don kodiro saboda ne ka ga namiji yana ɗaukan mata kuma ba a ɗauke ta komai ba. namiji yana kan sai mata ya ɗauke ta banza ne bai dauke ta komai ba. Kuma alhaji abin da ke kawo yanzu wannan ka ga mai gida uba yana da da ko ya dawo ma wata mata a bashi alhali ko bai tsanci ko ku a yana ma wani wurin a ce a kawo ta aje ta kawai a ce an kawo mai mata shi ke sa ya ga shi da an kawo ba zai ga mutuncin ta ba zai ga darajar saboda bai san ma ne mutuncin ta da zai zawa ga wani mutuncin da zai gani. gaskiya dai kan harkar aure a ƙasan nan da yankunan mu nan da na Nijar akwai matsala kaga yanzu a Nijar sai mutum ya tafi neman kuɗi ya bar matarsa shekara bakwai shekara goma. yanzu ni ma a maganar da nake tun da ni ma a cikin nijar da muke a gan tun a halin yanzu a zaman da muke na gidan nigeria sai ka samu wani harshe kara tara da matan shi kuna fa gida har da iyalai fa amma kurafan shi da kike kara tara matan aure ne fa to kaga ko wata tara ne an cutar da ya ta lantana na shekara tara dan ila ima da Allah ya faɗa tsawon wata hudu ne wallahi sai dai mara abin kawai addu'a ne tun dai ne da tun yawanci masu kawai yadda na cikin nijar ɗin da muke gama zai ina najeriya na matsala sosai fa sun zubu ne daga kawai kamar mazan ba su dauki makar koyi ba ne alhali rashin yin karatu mai sai ka ga namiji da iyalansa a ya ce a ba ya bar a mace kawai sa namiji makaranta ya ci a wai shi karatun mace kawai bai da amfani ko ba da kuka zubu ne ke gushe wannan irin karatu kanan na malaman jida'ar suke saurare sai ka ji na malami na wa'azi na ko kuma yana ci a wai karatun mace ne na ne shi ne sa a ce ka ga kawai yana ta aiki a irin wannan sai ta da gidan da ta ha ba zai sa matar shi ya mace ba ta je ta yi karatu fulaniya ba to yanzu daga karshe menene kiran ka ko tambayar kamalan aibu? eh to yanzu dai kira na kawai shine ai lokaci da irin wannan da irin ku da kuke ta fama na kuna faɗakarwa irin na ku da shi ne da kawai to lokaci a rinka kira ga irin wannan masu wanda ba sa iya ganin darajar mata wanda su ba su ɗauki komai ba sai su ga kawai su ba komai suka dauke ta ba a zai kira ana nuna musu dai mata suna daraja ne saboda Allah ma ya ba su daraja su kan kaga namiji kai ya kamata a ba su daraja da ya kamata a ba su daidai ya gurgudu. to Allah subhanahu wataala ya mana tauhidi a kamar da na faɗa na ce a nan yankunan namu da Nijar yanzu kwanan nan an zo min da wani kes na wata mata ita tana nan unguwan ne mijin yana nan Abuja ne fa haga abuja a mota awa biyu uku haka, in a jirgi ne haka amma sai wata shida bai shigo kaduna da hujjar cewa wai yana neman kuɗi nan ba abuja ba? wata shida ya kasa shigowa cikin garin kaduna to ana nan kuma sai ji ya auri wata matar a can sai ya aji inda zai zama to kaga ita tanan kwata-kwata ba ta ita yake ba a nijar sai ka samu sai mutum ya ajiye mace shekara kajin da ya faɗa cewa kun shekara tara takwas goma akwai wanda na ga an ɗauko bidiyon shi ɗan uwan shi ya auri mata ya tafi ya bata da aka zo ana magana sai ce a ya taimaka mini a gashe yanzu ta haifi har uku da shi ba shi ba ba fa mijin ba fa shi ɗan uwansa ne eh, <laughs> wai ba gashe yanzu ya taimaka mai ba ya samu 'ya'ya guda uku yanzu da wata gaba ta ga magana magana ta lalace ka mutane a su yi haƙuri kiraye-kirayen yana da yawa yau ba za mu da shirin ya kai awa biyu ba yanzu ya ɗauki awa ɗaya da minti arba'in da ɗaya za mu rufe shirin yau wannan nauyin mun riga mun sauke shi allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad magana ta ƙarshe da zan yi shine bahaushe ya ce kowa ya da kyau akwai wani injiniya lura Nuruddin daga Mobi barin ya haƙuri in ɗauki waya sai zama ita ce ta ƙarshe. assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi akramu sallahu injiniya kai ne na ƙarshe da zamu ɗauka na ka matsa kira ne muna ji ai gaskiya ba malam kullum ana program wani lokaci ba na na ga dai sai na gama zan kalla program da aka gabatar na muna ji injiniya eh wallahi malam ina jin yanda aka gabatar da program nan ba ta? wallahi irin wannan matsalolin mara na gama bai kai sati ba ma ya faru irin wani abu a mu. Hmm. wani mutum na gama mai tsatsarar ra'ayi fi ce ma sai wata ga dama za ta shiga gidansa ga shi kuma irin kawalawa matan nasa da ke to irin dai matan tana da ban yaro hakan nan ko hmm. ya saya mata ma inji dan ta ringa dan samu abin da za ta ringa tallafa wa kanta wallahi na ga maka mal a dalilin injin nan da ya saya ma sai sai ya sallame ta ba haka nan da aka mana korafin nan sai muka nema mace gida a angon nan muka ajiye ta wacce wala Allah idan ya ga tana dan sana'in kuma ta ga kuma ya kware kama da yaran a irin wannan hali da ake ciki mala da muka ajiye ta sai yanzu haka dai ya fara bibiyan abu muka ce a a bari sai an hora shi tukunna da gane cewa abun da yake din ba daidai ba ne. mace ma ba kowace ce za ta shiga gidansa ba don sauran ra'ayi kuma ba ma abincin kirki yake ba su ba wallahi na gama in kyakkyar hali da dai mata suke ciki a irin waɗannan korafin korafin malam sai dai Allah kawai Allah ina gaya maka kuma kullum sakonni dai suna ta shigowa suna aikowa irin waɗannan matsaloli ba ira to dai ke dai abubuwa ne ga shi da ya zama sai hankali to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu Allahumma ya mara to muna godiya muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan program da kake yi Allah yi wa rayuwarka gora a kan wannan aiki. To muna godiya mutane da Allah ku yi haƙuri na ga kiraye-kirayen har yanzu yana da yawa kamar da na faɗa ba za mu iya ɗaukan kiran kowa ba. Za mu rufe wannan karatu yanzu abin da muka faɗa daidai abu biyu kawai nake so in rufe da shi. Kamar yadda na yi kira jiya matan da suke da mazaje kuma mazajen suna iya ƙoƙarin su gurin ɗaukan nauyinsu da mutunta su to su ji tsoron Allah su maintainin ɗin wannan ni'ima kar su bari ta fushi maza kuma da suke aure da 'ya'yan wasu su sani cewa 'ya'yan da suke aure da su yanzu amana ne nan gaba su ma amana su za ta tafi hannun wani to gwargwadon yadda kai kokari gurin rufa asirin dan uwanka musulmi da mutunta amanarsa gwargwadon yadda Allah zai sa a rufa naka asirin da mutunta amanar ka sanda ta ji hannun wani amma lokacin da amanar wani tana hannunka ka bari ta ka ku tabbacin kai ma gaba Allah zai bari amanar ka ta tozarta a hannun wani da haka dan Allah mu kiyaye irin mu'amalar da ba ma so a yi mana akan ƴaƴanmu ko kannanmu ko yayyanmu a lokacin da wasu muke aure da su ƴaƴan wasu ne kannan wasu ne yanayin wasu ne kan mai musu wannan mu'amalar ko kuma mata ku duba girman Allah ku dinga cire son zuciya Ɗan da yawa daga cikin ku akwai ga abin da ya kamata su na daidai amma son zuciyarku yakan hana cewa gara mace ta hau abin da zuciyar ta take so ta yi duk kuma me zai faru da ita ya daɗe bai faru ma so da aka duk wacce Allah ya bata mijin da yanzu yana iya rike ta a yanzu ta yi ƙoƙari ta maintaina din auren a matsayin ni'ima kar ta janyo abin da ni'ima zai gushe daga gurinta in kin ga mijinki da wani hali mara kyau ki masa addu'a farko da yin ba da shawarwari da yi masa nasihohi ta hanyar da ya dace don gyaruwa shi shi kaɗai ne zaman lafiyanki duk lokacin da ya ƙara firgicewa ta ke ma kin ƙara shiga matsala Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsari mu wa bi hadzal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh